kai tsaye fuskar ki za ta zama tana nazara tana wani haske da wani walwali da wani kyalli da wani sheki da wani wani wani farfatsi na ɗaukar ido wahalurari ke in ma fara ce ki za ki ga da wani ɗan jajajajen kyau wani jini yana ratsawa in bulaki ce ke iri na za ki ga fuskar ki tana wani shayinin kamar kin sa filter a tiktok babu wani mai da zaki sa a duniyan nan na miki ta mahaukaci in dai mai ne da bature zai kirkira na gyaran fata to bai kai izuwa da man zaitun ba natural wancan na ta wannan hada ne wannan kuma kai tsaye zai miki amfani duk mutumin da take son fuskar ta ta zama mai kyau samari su ta roshin abin da kuma ta kuke faɗa fuskar ki ta zama fayau ba kuraje ba baki-baki ba koɗewa ba cin zanzana duk wadda kike so fuskar ki ta dawo kamar fuskar jaririya fuskar ki ta dawo kamar fuskar kwai kai fuskar ki ta zama sumbul kamar fuskar sabon maciji wajen kyau wa ha'il waje fuskar ki ta kwarjini duk wanda ya ganta ya ganta fa yau yar uwa matso ga magani yudda da waje bil asali da zuma ake shafe fuska amma lokacin wa yakunu al-jismu fi halati istirha lokacin da kika jikinki ya dan saki lokacin da kamar zaki kwanta ko kuma jikinki kamar kin tashi daga bacci jikinki ya saki to a lokacin ake yi wanke fuska shafa fuska da me da zuma in kin shafa sai yayi minti talatin da da zaki ji fuskar taki ta dan daure ba matsala bane ba sai a samu ruwan zafi sun ba ya gasilul wajo bi ma'in dafi'in sai a sai ki wanke fuskar ki da dan ruwan dumi bayan haka su mai da hannu bi qalilin min zaiti zaituni sai kuma ki samu man zaitun mai kyau original bayan kin wanke da ruwan zafi sai ki shafa mata sumbul kenan sumbuli za ki ga yadda za ta kyau bayan an safa man zaitun wato karar hadhihi al'amaliyatu zaki mai zaki maimaita wannan limit da tuwa boyin mutawasilin sati daya a jere kenan wa bada zalika bayan haka saufa yasha'ul wajhu bin nadarati kai tsaye fuskar ki za ta zama tana nadara tana wani haske da wani walwali da wani kyalli da wani sheki da wani wani wani farfatsi to amma dan Allah ni ban baku wannan ba dan ku zo ku yaudari mazaje na baku ne dan ku sawa mazajen ku Allah ya gafarta mana a gurguje wadda take son fuskar ta tai kyau ga abin da za ta yi abu biyu zuma da man zaitun zaki samu zuman ki mai kyau dangwalo ki rinka shafawa a fuskarki haka an fa so lokacin da jikinki ya saki kamar lokacin da kika tashi daga bacci kamar lokacin da kike cikin nishaɗi haka jikinki ya saki kin yi lakatata sai ki shafe jikinki a nan in kika shafe bayan minti talatin sai ki samu ruwan zafi sai ki wanke kina wankewa sai ki samu man zaitun ki shafa a fuskar kai Wutar ma zan nuna muku yadda za a yi da zumar, yadda za a sa zumar, yadda zan sa muku man zaitun ɗin don koya muku practical insha Allah. Zai muku shi amaliyatan. To kina yin haka shikenan gobe ma ki, jibi ma zaki, gata ma zaki. Kwana bakwai haka nan idan ma duk jikinki kike so yayi kyau zaki ya mulke ki. Ina matan da suke zuwa wai za a yi musu wai wai wai wankin fata in za su yi aure ga su nan an mulke miki jiki da zuma da man zaitun ki ga ikon Allah wadda bata ta ta zama yadda kika san fata kada mijin ya taba ba taushi ba santsi ba laushi ba kawai sai dai ta tsaki ke ma ki mulke jikinki da zuma ki mulke jikinki da man habbatu sau a man zaitun za ki ga ikon Allah na baku ku yi mun addu'a